to kuma babban abin takaici ne ga duk wanda yake da hankali a cikin wannan harkar tamu ta da'awar sunna ya rika jin damuwa idan wani malami ya rasu na farko saboda ɗaya daga cikin ashiratun sa'a alamomin ƙara kusantowar tashin siyama shine idan wani malami ya rasu abu na biyu shine idan malami ya tafi yana da wahala a maye gurbin irinsa sai dai a iya samun mai kama da shi ko mai kwaikwayonsa amma irinsa sak yana da wahala so da ni'ima ce mai tsada da Allah yakan ba da ita nadiran ba in ya bayar da ita ta yiwu sai an daɗe kafin ya sake bayarwa ko kuma in ya bayar da ita wa ku to ta yiwu in zai sake bayarwa sai dai ya ba wasu kukan ya wuce ku kun samu idan kun amfana da shi kenan idan ba ku amfana da shi da ya tafi kenan ya tabbata cikin hadisin Anas dan Malik a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama shine a rika daga ilimi jahilci kuma yana mai gurbinsa min ashrafi sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbuta al-jahl yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama ilimi ya tafi jahilci kuma ya maye gurbin za saboda ba yadda za a yi ilimi ya tafi ilimi ya sake dawowa in dai ilimi ya tafi to abin da zai zai maye gurbin sa sai dai kishiyarsa kamar da in jahilci ya tafi sai me sai ilimi to haka ilimi ma in ya tafi sai dai jahilci ya maye gurbin sa sai dai in ba tafiya din yayi ba amma daidai gurbin da wane yake karatu da daidai gurbin da yake amsa fatawa idan ya tafi ai wurin zai zama blank zaka jahilci ne a wurin tunda idan tambayar ta zo ba za a tambaye shi ba kuma idan karatu ya zo ba za a ji nasa ba to kaga daidai wurin da aka daina karatu ko da wani ya ci gaba idan dai nasa gurbin ya zama zero to a jahilci ne mai gurbin saboda idan a ce misali malamai bakwai ke karatu a kowace rana sai wani malami ɗaya na yi a ranar juma'a sai a ranar juma'a sai ya tashi a wurin akwai ɗalibin da sai a wannan karatu shi yake amfana daga an ɗaga wannan malamin shi kuma ba zai sake jinsa a irin wannan juma'ar ba duk wata juma'a in ta zo ilimi yana karuwa duk wata juma'a idan ta zo a nan gaba kuma da babu ilimin me zai zauna a wurin jahilci ne tunda in dai babu ilimin to dai jahilci Kana ya tabbata cikin hadisi shi ma cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tashin kiyama ba zai tabbata ba sai Allah ya ɗauke ilimi shi kuma ilimi idan Allah zai ɗauke shi ya ce ba wai zai kwace shi ne daga cikin ƙwaƙwalwar mutum yana da ilimi sai tashi ya ji babu ba inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas Allah ba zai ɗauke ilimi ta hanyar ga ilimin sai ya ɗauke ilimin ba a'a walakin yaqbiduhu bi qabdi ulama malamin ne zai ɗauke gaba ɗaya ba karatun malamin ne zai ɗauke ba baka in ya ɗauke malamin malamin kuma a wurinsa karatun yake za ka ba malamin ne kaɗai tafi ba karatun ma ya tafi ya ce haka za a yi ta yi har sai ya zama duk lokacin da malami ya tafi to sai jahilci ya maye gurbinsa domin ko da an samu wani malami ya ci gaba da karatu ai ba wancan bane wancan dai kan tunda babu shi a cikin a cikin system din duniya to wannan gurbin nasa jahilci ne zai maye gurbinsa ya ce haka za a yi har sai ya zama duk lokacin da aka ɗauke malami to sai zama a madadin gurbinsa sai an samu wani kuma wanda zai zama jahili ne wanda shi kuma zai maye ya tsare kujerarsa sai ya zama irin mutanen nan ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zai zama babu kowa daga cikin wanda ke ba da fatawa a cikin wannan gurbin nasa sai jahilai irin waɗanda za su zama wato abin nan yuktuna bi ghairi ilmin za su rinka bada fatawa ko karatu ba tare da ilimi ba a tambaye su su bada amsa ba daidai ba su karanta su faɗa ba daidai ba su karanta su yi bayani da ba daidai ba ya ce haka za a yi ta yi har sai ya kai lokacin da zai zama aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu su ta ba da fatawa da sunan addini ba tare da ilimi ba sai su su bata kuma su batar da duk wanda ya bi hanyar su to kaga ba a taba zama duniyar nan shigo ko dai wani ya fada ya shiryar ko wani ya fada ya batar duk lokacin da aka rasa mai fada ya shiryar ya tashi to sai an samu a gurbinsa wani mai fada ya batar ya maye gurbin wanda kuma a zahiri halin da yanzu muke fama da shi kenan halin da yanzu muke fama da shi kenan wannan dalilin ya sa muka yi lacca ta cin kasuwar wawaye wawaye a ɓangaren malanta wawaye a ɓangaren 'yan siyasa masu jagorancin mutane wawaye a tattalin arziki masu kuɗi wawaye a cikin matasa masu tunanin da ya kamata su za su al'umma zuwa gaba sai zama kowa wauta yake yi masu hankali da alkinta al'amura suna tafiya wawaye suna mai gurbin to ko an fi shiga uku idan aka rasa malami mai hankali sama da a rasa ɗan siyasa mai hankali an fi shiga uku idan aka rasa malami mai alkinta al'amura mai nutsuwa mai jagoranci zuwa ga shiryarwa sama da a rasa mai kuɗi sama da a rasa kowane irin bangare na ci gaban rayuwa saboda kacokam addini ya dogara ne akan karantarwa da ilimi da kuma aiki da shi wannan zamani da yanzu muke ciki zamani ne mai cike da kalubale musamman ga da'awa ta sunar manzon Allah sallallahu alaihi sallam yanzu da safe a wurin taron rufe daura na dan yi tsokaci akan waɗansu abubuwa da suke faruwa musamman a nan garin Bauchi akan waɗansu abubuwa da abin takaici ba su ma kai mutum ya yi magana a kai ba to amma ya zama dole saboda zamani ne na wawaye da wauta ta yi yawan da an bar wawaye suna ta cin kasuwa kuma har ya zama ma ana ɗaukawa kamar wannan ma wani ɓangare ne na addini da sunna alhali wannan abun baya kusa da sunna ta ko ta wace fuska mutumin da baya da ahaliya na ilimi mutumin da bai zama cikin ahlul ilm wani bai ma kai matsayin ma a ce ɗalibul ilm ba wani za ka samu waɗansu malamai da yake ja da su wallahi bai kai matsayin da zai zauna a gaban su yi karatu ba amma za ka ga yana magana ko yana iya fitowa a bakinsa wannan shine asalin bid'a din ai duk wanda mutum yake tunani zai yaki da bid'a da bid'a da sunna ba raka suna bane ba kuma a wani majalisi ko a wace kujera ka zauna bane me kake yi kuma yaya aikin ka yake kuma yaya manhajin ka yake shine harkar sunna shine bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu a hanyar magabata wannan shine ka zama ahlus sunna amma duk yanda kake bin sun kake da sunna idan ba kan manhajin magabata bane kai ba ahlus sunna bane sannan ba yawan kururuta mutum ya ce ya zagi wannan dan bid'an ya zagi wannan dan shi ya mai da shi shi ya zama ahlus sunna ba wani kai kansa yake zagi ne dama yan bid'an ai ba wani mutum da misali yake mushriki da zai ce shi kansa mushriki ne ba dan bid'a da zai ce shi kansa dan bid'a ne kowa yana son kyakkyawan suna wanda yafi kowa muni a duniya shine fir'auna amma shi ma ya ce shiryarwa mai kyau yake yi annabi Musa abokin gabansa shi yake batar da mutane fir'auna sai yake yi wa kansa kirari duk da Allah ya ce innahu kana minal mufsidin innahu kana aliyan minal musrifin kaji asalin sunansa amma shi kuma fa yace da annabi Musa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ina jin tsoron Musa zai bata muku addini ina jin tsoron Musa idan zama mabarnaci Allah ya ce innahu kana minal mufsidin amma ce aw an yuzhira fil ardi fasad mabarnaci shine annabi Musa in dai da daga maganar mutum kawai za a faɗa sai da Fir'auna ya fi kowa gaskiya tunda shi maganarsa a Qur'ani ma take sannan fir'auna ya yawa kansa kirari yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ni ne mai shiryarwa zuwa tafarki madaidaici Musa kuma yana so ya fatar da ku ne yanzu wannan don yayi kirari wa kansa ya zama na daidai kuma gashi a cikin Qur'ani ne zaka ni a fahimta ta ɗaya daga cikin alamomin mutum dan bid'a ne shine ya saba da manhajin ahlus sunna akan tsarin ilimi da karantar da shi ko da yana kirari yana ce shi ahlus sunna ne ko waɗansu sun naɗa shi ba da naɗi bane ake zama kamar yadda ake cewa yan bid'a cewa ba naɗa waliyi ake yi ba to haka mu ma ahlus sunna ba naɗa shi ake yi ba aikinsa ne ke tabbatarwa kamar yadda aiki ne ke tabbatar da wani ya zama waliyi haka ne ahlus sunna malaman sunna kamar yadda kuka sha karantawa ba wani malami da yake fara karantarwa ba sai malamai da suka karantar da shi sun ce da shi ya kai ka karantar kuma malaman da ake kira malamai al'ulama urrabbaniyun su ne suke nuna wane su ce kai ne zaka gaje mu ba ka zo ka karantar da kaza da kaza da kaza amma yanzu mutane mutum da yake naɗa kansa ga wannan dattijan malamin anan ya sani limamin masallacin nan shekarun da na gama jami'a na dawo su suka ce zo fara karantar wannan an idan ba kuma ba wanda muka fara karantar wannan da su mun yi shekara da shekaru muna yi na hala ko rikodin kar ayi sai da aka sani dole kafin aka fara rikodin ni ba ni ne ne ya san da ni ba na yi ta gudu rikodin ko na cassette tun lokacin ana kafet ne na rediyo na ce kar ayi saboda ni ina gani ban kai ba a nan masallacin ne duk wannan karatun daga nan muka fara malamai ne za su ce ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza na sha gaya wa malamai na waɗanda yawanci nake ambaton sunansu tunda duk kullum yana daga cikin alfahari na in ce wane malami na ne wane malami na ne wane malami na ne kuma wallahi ba na so a ce in bar duniya babu sauran malamai na da za su rinka shirye da ni akan daidai da ba daidai ba ina jin tsoron ranar da za a ce malamai na sun tafi sun bar ni a ce ni ma na zama malam na mayan gurbin su sai dai ni a tambaye ni ni ba wanda zan tambaya ina jin tsoron wannan wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya taɓa ni akan rashin malam ahmad kuma na sha faɗa cewa har yau wallahi da waɗannan daga cikin malaman nawa za su ce ka daina karantarwa ko ka daina karantar da littafi kaza na rantse da wanda raina yake hannunsa zan daina huta duk wa'azi da karantarwa da nake yin nan wallahi in malamai suka ce in daina zan daina su suke sa ni ina ma so a ce in huta amma su suke tsora mu duk mutumin da ya fara ji a ransa cewa ya kai lokacin da bai da malami wallahi wannan ya ɓace kuma shaidan ne malamin a babin a ilimi a tsari na ahalus sunna wal jama'a abun bakin ciki ne mutum ya rasa malami ba a ce malamin ya mutu ballantana wani ga ma malaman amma ya ce shi bai da malami wannan ba ahlus sunna bane wannan ba ahlus sunna bane ballantana mutum yana saurara jahili ma yana gane cewa jahilci ake yi ballantana malamai ai idan akwai dan ɗanɗano na ilimi ko jahili ya dan gane ya dan ji dan ilimin kaɗan ko da bai gama ganowa ba amma wani abin da aka ga har jahilai ma suna gane cewa jahilci ake faɗa yanzu don Allah yanzu addinin namu da kuma aqidar ahlus sunna har ta zama Allah sarki haka da za a samu jahilai da za su rinka wakiltar mutane mutum ya zama yana da gatan da manya-manyan malamai da dattijai za su iya masa magana su ce kar kai kaza amma har ya fito ba wai shi da su ba fa har ya fito ya ce ya ki ba zai yi ba haba wannan ai fi baka tausayi ahlus sunna din da aqidar ahlus sunnan akan hujumin da ake mata daga yan bidiya a ko ina a ce daga cikin gida ne za a rinka cinye mu yanzu shaitan ya rasa wakilin da zai sa ya yaƙe mu sai a cikin gidanmu sai wanda yake magana da yawun mu ne zai na yaƙi da mu haba yanzu ilimin ya zo ya lalace da har ya kai haka akwai mutumin da na harantse da Allah inda ana magana ne na ilimi ɗaliban ilimi in sun zauna ma wallahi sai dai ya zama wanda zai rika musu wanke-wanke bai kai wanda zai zauna a cikinsu a buɗe littafi a karanta da shi ba amma zai zai haye kowa kuma ba wanda isa ya shi ba wanda isa ya hana shi saboda kawai power of social media saboda in kai baka ji shi anan ka ɗauka malami bane yan na can irinsa za su ji su ce shi malami ne kuma da yake zamanin yanzu ba ilimi ake so a ji ba hayaniya ake so a ji da zage-zage waɗannan su suke naɗa malami kuma su suke determining ɗin mutum ya kai ko bai kai ba kawai mu dai mun shiga wani hali ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma tsakani da Allah zan ce mu kan aboki wallahi mun shiga wani chance in dai in ana magana akan shahararrun masu da'awa za a rinka kirga da sunan waɗansu to na rantse da Allah mun shiga wani chance to amma Allah ya fitar da mu wannan aƙidar tana da wata alfarma a wurin Allah da nake ji cewa duk wanda ba ahalinta ba ya shiga kuma ya yi abin da ba daidai ba to saboda albarka da Allah ya sa wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi zai ji kunya kuma na rantse da girman Allah ba zai yi kyakkyawan karshe ba amma ko ba a buɗe take mutum ya tuba ya gyara mutum ya koma ya saurari manyansa ya saurari malamansa su gyara masa idan mutum ya gyara zai gyara wa kansa ne idan mutum bai gyara ba wallahi ina jin masa tsoro kada ya zama fushin Allah sakamakon albarkar maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum yake wasa da su kada ya zama Allah ya yi fushi da shi akan wannan Allah ka tsare mu Allah ubangiji ka fitar da mu daga kasuwar wawaye